tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da talatin da ɗaya ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na tamanin da takwas daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na abu muhammad alhassan buna ali buna khalaf albarbahari allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan su manta ba har yanzu muna kan gaban da mala yake bayani akan walhajju walgazu ma'al imami madin hajji da kuma fita jihadi a ƙarƙashin jagorancin shugaban musulunci wannan abu ne wanda zai ci gaba abu ne wanda babu tsaiko da tsaitsayawa a kan shi kuma duk wanda ya zama shugaba kowane iri ne muddin za a aikin hajji to dole za a yi biyayya a ƙarƙashin jagorancin shi da kuma irin tsare-tsaren da ya tsara muddin dai tsarin nashi bai yi karo da tsarin Allah ba sannan wa salatul juma'ati khalfahum da kuma yin sallan juma'a a bayan irin waɗannan jagorori limamai na musulunci ja'izatun idan aka yi sallan to sallan ta yi wa yusalli da sitta raka'atin kuma mutumin da yake sha'awan yin nafila a bayan sallan juma'a to zai iya yin raka'o'i shida yafsilu bayna kulli raka'ataini yayin da raka raka'a biyu in yayi to zai raba tsakaninsu mana raka'a biyu sallama raka'a biyu sallama raka'a biyu sallama haka za ƙala ahmadu bin hanbal malai ce yadda kuka ji wannan haka ahmad dan hanbali ya ambata a karatunmu dai gabata mun yi bayanin cewa za mu tattauna wannan ƙadiyya da kyau ko? amma mun kwana a inda malin ya kawo mana wasu bayanai dangane da abin da ya shafi wannan aƙida da yake ƙoƙarin sharhinta a inda yake cewa dangane da salahiyya na imam wane ne zai zama liman da hakamul sultaniya da siffofin shi da sauransu malin yi mana bayani dangane da hanyoyin da ake bi a tantance wanda ya cancanta ya zama jagoran musulmi domin kwana inda zai fara farfasa mana bayani a inda ya ce awwalan bayani na farko mala ya ce annahu ya tawalla salatul juma'a yana daga cikin aikin shugaba shine ya zama shi zai jagoranci al'amarin sallan juma'a wal'idaini sannan haka shine wanda zai zama liman da zai jagoranci sallah da hutuban idi wai sallil musulmi na khalfahu su kuma ɗaukacin musulmi na daula baki ɗayansu za su tattaro su yi sallah a bayan shi illa an yaktara huwa sai fa inda shi shugaban ya zaɓi wani ya sa to yanzu limanci ya tashi daga matsayi na khalifanci ko jagoranci kawai ya zama mukami daga cikin mukaman yau da kullum yanzu idan liman na asali shugaba jagora ya yi appointing wani a matsayin liman to yanzu wannan limamin fa ba yana limanci ne a madadin shi wancan shugaban ba ba kujerin shugaban yake hawa ba kun gano wannan yanzu da shi da masinja da mai gadi da dogari kun gano wannan da tafiyansa daya an gane domin idan yana hawa kan kujerin shugaba ne to shugaba ba zai iya cire shi ba yadda ba zai iya cire kan shi ba kun gane amma yau idan liman ko jagora ko sarki ya sa liman an jima zai ya cire shi zai yi cire masinja dogari fa zai yi koran ɗan castelia zai su ɗaya jama muna fahimtar wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya mu dace to shine sai mala yake cewa wa من min أو ulamai طلبة العلم من يصلي ilmi شي شغبا bin nas shi shugaba shine wanda zai mai wa mutane daga cikin malamai ko ɗaliban ilimi ashe ba wanda ya fi kowa karatu ne ake sa limanci ba min tullabil ilmi ma za a iya sa shi shi limanci bai bayyana kai malami ne ko kai ba malami ba ne abinda ake bukata a limanci kawai kira'a wane ne yake da hadda da yawa kuma wane ne yake da daɗin murya ya iya karatun alkur'ani sannan wane ne ya san hukunce-hukuncen ita sallar sannan kuma yake iya fahimtar halin yanayin mutane na gajiya ko sanyi ko zafi yadda zai gudanar da sallan wajen tsawaitawa ya tsawaita wajen gajartawa ya gajarta haka yake sa samu lima mai kan gado ba falle ɗaya kawai kaifi ɗaya ba amma ko da za a samu liman bai san hukunce-hukuncen aure ba bai san hukunce-hukuncen zakka ba bai san hukunce-hukuncen hajji ba bai san hukunce-hukuncen gado ba da sauran hukunce-hukunce dai ya iya alkur'ani sannan ya san fikihun sallah ta wannan za a iya gabatar da shi kawai jagoranci mutane sallah ce sa ya ce ko daga cikin ɗaliban ilimi amma da aka samu malami gogagge wanda ya sami ilimin ba matsala ana iya sa shi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace lakin al'asla annahu a haƙƙo bil imamati fil juma'atu wal idaini amma haƙƙin jagorantar sallan juma'a da kuma sallan idi ƙarama da babba da wannan kai tsaye na kan shugaba ne amma sauran salloli guda biyar saura hidindimin yau da kullum na kula da ra'ayya kula da al'amarin gwamnati da kuma talakawa in ya khalifantar ya sa wanda zai yi ta wannan babu matsala a wadancan ma inda mishkila to zai iya samun wani ya sa ya riƙa ya riƙa yana kwaba mashi fa'inista ta man ya ƙomu bi haza falahu zalika idan shugaba ya sa wanda zai tsayo da yin wannan sallah yana da daman fayayi wa haza alaihi al'amanul an a wannan zamani a haka ake mun gane yanzu wane ne shugaba ko limamin harami sarki salman ne ba shi ba ne amma sau da hidindumin yau da kullum ba zai iya ba Tushe sa sai ya sa waɗanda za su zama a makwafin shi shi sa mala ya ce haka ake a zamanin yau yanzu wanda ya kamata ya zama limamin national mox shine shugaba buhari amma hidindimin mulki <coughs> da gudanarwa da waɗannan abubuwa ba za su ba shi zarafin ya iya wannan aikin ba to dole sai ya sa wani a nan jihar kaduna babban masallacin musulmi shine sultan bello wa ya kamata a ce ya zama limamin sultan bello shine gwamna yan rufa'i to shi ma saboda hidindimin mulki da gudanarwa da abubuwa ba zai iya ba shi yasa sai ya sa wanda zai a madadin shi yanzu ina ne babban masallacin musulmi a nan zaria shine masallacin marigaye alhaji haruna danja wa ya kamata ya zama shi ne limamin wannan masallacin ne mai martaba sarkin zazzau amma saboda al'amarin mulki da gudanar da jama'a ya sa bai da lokacin da zai sai ya sa wanda zai yi a madadin shi kun gane wannan misalin ku to kai ta kiyasi a garuruwa in garinku Allah bai maku martaban babban sarki ba to sai hakimi in ba ku kai darajar hakimi ba sai dagaci idan dagace ne ba ku da saiwa sai mai unguwa in duk babu wannan to shi ne sai a ce wane ne limaminku wane ne malaminku waye jagoranku mai fada a ji to kuma shi ne zai hau wannan fage Allah madaukakin sarki ya samu dace saniyan ce yace huwal ya yaqimul hajja kuma shi wannan shugaba shi ne wanda zai jagoranci aikin hajji a duk duniya kamar sarki salman na saudiya wa yaqudul hajij sannan shi ne wanda zai jagoranci alhazai wa ta'ammaru alaihim kuma ya zama shi ne mai fada aji a cikin su wa yan fi mashakilihim kuma shi zai riƙa lura da abubuwan da ke damunsu da abubuwan da ke kaiwa da komowa yake zame masu da matsala wannan shi ne daga cikin ayyukan shugaba an gane wannan yanzu daga cikin ayyuka cin da shugaban ƙasa ba zai iya ya jagoranci al'amarin aikin hajji ba saboda matsaloli na yau da kullum kun dai ga yadda kai ka ce ne shugaban afirka da ma wasu ƙasashe na duniya saboda duniya ta yadda ba taɓa shugaban ƙasa mutumin kirki a wannan ƙarni ba in ba shi ba in ya taso shi ne zai lallaɓa ya tafi gambiya yana ƙoƙarin gyara musu rikita-rikitan da suke ciki in ta lalace a ingila shi zai je gyaro ta in ta samu matsala a amerika shi kun gane wannan har shugaba buhari ba karamin aiki yake ba ɗin da kaga ya je ya je wani aiki ne ba ya je ganin gari ba ne shi za sai ga 'yan waɗanda ake tafiya da su 'yan kaɗan ne amma zamanin suwa'i in an tashi tafiya jirage ake sauka kaga ana sauke kayan sawa da kasan kayan amarya allah ya kiyaye to shine sai malu ya ce thalisan na uku daga cin ayyukan shugaba imamatul jihad shine wanda zai jagoranci jihadi fi sabilillah min salahiyatil imam huwa alladhi ya'muru bihi daga cin abubuwan arziki da shugaba zai yi to shine ya zama komandan yaki yanzu wane ne commander in chief of the army forces eh ba president muhammadu buhari ba to wannan kaga har aboku an yadda da shi Shi ne jagora shi ne mai fada aji kene ku akwai shugaban musulmi bayan da za a yi wasu 'yan tsararin mutane su ware gefe su ce sun yi wani shugaba wai wanda zai jagoran jesu jihadi tun daga nan sun zama khawarij mu ba a ƙi da ma'alu amma ba mu hana wani shi kuma ya zo ya bayanin nashi aƙidar ba Allah ya taimake mu mala ya ce wa huwa alladhi yanzuru wa huwa alladhi yunazzimu ar-rayat shine wanda zai tsara tutoci na yaki wa huwa alladhi yakhtaru al-junud shine wanda zai zaɓi zaratan rundunoni wal muqatilin da sojojin kundumbala wanda za a tuttura a tsara musu yadda za su yi aiki wa yu'ammarul umara kuma shine wanda zai fitar da wakilan shi daga cikin manya-manyan komandoji misali ya ce akwai laftanar janar burutai da dai sauransu da wannan shugaban ne zai sa su ila kuna gane karatun nan da kyau fadalla mala ya ce wai nido saraya kuma yan ƙananan rundunoni da za su kai samame waljiyosh da manya-manyan rundunoni shine zai ba da izini a shirya su su je su zauna aikinsu ne shi zai ba da wannan izinin lokacin da aka samu rashin jituwa a ƙasan gambiya tsohon shugaba ya haya jami ya ce ba zai sauka ba ai da yake shugaban na ƙasan ya san me yake yi da aka ce lallai ilalla sai an kore shi aikanka ya ga jiragen sama sun koma suna yawo a ina a saman ƙasan jira yake kawai lokaci ya sauka ya fara jin abubuwa masu ƙara suna tashi da ya ga abin ba na yi ba ne sai mai sai tafi aikin shi ne yanzu lokacin da aka nemi a baza a ba da mulki ba tijjan kaba eh lokacin da aka yi mai juyin mulki ba lokacin wani shugaban ƙasa ne na ƙasar ne je ƙwace mai mulki ya ba shi ba a sierra leone haka yake yi shi zai naɗa irin waɗannan ƙananan rundunonin babban runduna kuma in za a yakin ƙasa da ƙasa ko duniya da duniya to shi zai jagorance ta amma in ya zama matsala ta yi matsala kama yadda annabi yake naɗa yana cikin runduna amma kuma da kwamandoji to shi kuma zai iya yin wannan shi ma kuma yana can ana tsara mulki da yadda ake gudanarwa to kuma yana ba da umarni abubuwa suna tafiya yadda ya kamata Allah madaukin sarki taimake mu shine sai mala yake cewa wa yusallihul mujahidin kuma shi zai rika yi ma mujahide odan makamai wa yuwajjuhum ila gazwil Ado kuma shi zai rika fuskantar da su fuskan yanda za a yaki makiya wa ayyuna lahumul jiha wa lahumul jiha kuma shi zai riga ayyana masu ɓangarorin da za su kai hari allati ya zuha wanda ake san a yaƙa kamar yadda annabi ya masahabbai lokacin da aka ji yaƙin haibar mala ya ce fal jihad kun ga jihadi min salahiyatil imam yana daga cikin ayyukan shugaba walaisal jihad fawda al'amalin jihadi ba al'amari ne na shiririta kowa kawai ya ɗauka a cin da suna ne za ka iya faɗi da harshen ka bai da wahalan faɗi kuma haruffa ne ga sunan arha ba sai in ka faɗa ka biya harajinsu ba to kawai sai kowa ma ya ce jihadi yake al'amarin jihada laisa amrin fauza shi ne sai mala ya ce kullum man da hamlus sila eh na mala ce kullun man arada hamlus sila ina ne kuke magyara na? mala ce kullum man arada hamlus sila duk wanda ya nufin ɗaukan makami wa ya ya je ya yaƙi wa ya hajumu kuma ya kai farmaki wa ya ƙule ya ce ana ujahidu fi sabilillah ya ce wa yana yaƙi don Allah haza sa jihadin fi sabilillah ba yaƙi yake saboda Allah ba aljihadu fi sabilillah munazzamun yaƙi saboda Allah abu ne wanda yake tsararre madbutun bi bidawabit shar'iyya ya da ƙa'idoji da matakai da rukunai da tsare-tsare na wajabci mustahabbanci halacci makaruhanci haramci har ma akwai jihadin da aka yi ka zama kafiri komi yana da tsari al'amari ne wanda duk wanda ya zo kawai cinki da kanka ba shi ne sai mala ya ce amma iza dakhalar hulfauda idan al'amarin jihadi ya zama harbatumati mati hayaniya da ɗirkaniya ya faɗo cikin shi tsara takhriban sai zama terrorism kuma sai zama ta'addanci ne kawai wasara darurhu aksara min naf'ihi cutarwan wannan jihadin da suke cewa suna yi sai ya girma kuma amfanin shi in kana fihi nafa in ma fi da amfanin in ma da amfanin cutarwan ya fi mai ya fi amfanin فالضرر najim anhu aksar kun ga hamshakin cutar da ke kwance cikin irin wannan ɗaukan makami da sunan jihadi to shi ya fi yawa daga ɗan amfanin da in ma ana samu fal'umuru lahada wabit fauza ne ce duk wani al'amari da ke gani a nan duniya to yana da tsari wal jihadu amrun azim jihadi kuma al'amari ne babba yahtaju ilan dibatin yana da bukatan a gudanar da shi a bisa tsari wa yahtaju ila taqayid bi ahkamil jihad al mazkura fil kitabi was dole ne a bi tsarin da alkur'ani da sunna suka tsara wajen gudanar da jihadi ba kawai abin da wani ya tsara ran shi ya ɓaci ko yana sha'awan abin ko ya karanta nassi ba daidai ba gema addini ba haguwar fahimta ya ce haka za a gudanar da tsarin al'amarin jihadi ya ce ba haka jihadi yake ba wa kalamu a halin ilimi da kuma bin fassara da bayanin malamai dangane da yadda ya kamata jihadi ya kasance lesal amur fauda malai ce na nana ta kai jihadi fa ba abu ne wanda yake sakawa wai kawai duk wanda ya ga dama kawai ya zo ya taya ya kama yi kashe mutane a lalata dukiya a harge tsagare a fitar da abubuwa na shiririta ba ba ka ake yi ba bal ya ce bi an yi a ti wahidin min du'atil fitina kawai sai ga wani ya zo mai san tada tashin tashina da fitina wai ta za'ama ha'ula ilghalina ya je ya samu waɗannan masu wuce gona da iri ya taro su awal mutatarrifin ko 'yan zaƙewa da wuce gona da iri awal juhal ko kuma tantagariyan jahilan da alladhina la yadruna waɗanda su ba san komai a addini da rayuwa ba cikakken jahili ƙidahumi wanda bai san me yake ce ma addini ba mun gano wannan da kyau ko sai jawo waɗannan wa za'amuhum sai sanya masu suna riya wa huwa nujahidu fi sabilillah mu dinnan muna aikin Allah ne jihad sau da kalmar Allah haza yu'tabaru min ad-darar alal islam wal muslimin mala yace wannan kai tsaye ana daukan shi harka ne na cutarwa akan musulmi da kuma musulunci walaysa haza jihadan yin haka samsam ba jihadi ba ne li'annahu lam ya taƙayyad bi da wabiƙul jihad saboda irin wannan tada hatsaniya cikin jama'a ba mai ƙaidi da tsarin jihadi na musulunci ba wai za lam ya taƙayyad bi da wabiƙul jihad tukucin da ya zama bai da ƙaidi da tsari irin na jihadi tsara fasadan walaisa jihadan malam fauzan ya ce ya zama ɓanna ɓannatar da rayuwa da dukiya da garuruwa na mutane sam-sam ba zai taɓa zama jihadi ba wa kullu shay'in tajawaza haddahu duk wani abin da aka ƙetare haddi a kan yanda aka ce a yi shi fa innahu yanqalibu ila diddihi ina komawa kishi shi ne sun yi hannun riga ba su da alaƙa sam sam sam sam yanzu wanda ya ce zai zo jihadi da Allah sai ya zama an karanta mai wannan zai shiga wannan hayaniyar kisa ga masu san irin wannan hayaniya suke bin malaman da suka san za su fahimtar da al'umma cewa ba fa jihadi ake ba shi ta ne sai zubi sai su me sai su kashe su don kana faɗa Allah shi kyauta mala yake cewa fahim ya ƙolon al'an liman ankara alaihim irin waɗannan 'yan karambani masu kwaikwayon jihadi za ka ji suna faɗi ga duk wanda yake masa inkarin cewa abin da fa suke yin nan ba daidai ba ne sai ce an tumtam na'unar jihada fi sabilillah kuna hana jihadi wajen ɗaga addinin Allah na ƙulin na hannu la nam na'ul jihada fi sabilillah malam fauta ce ku rufa mutane baki mu ba mu taɓa hana jihadi saboda Allah ba lakin na sai dai muna cewa labudda an yanda bi jihadu bidawabit shar'iyya dole ya zama jihadi yana da tsari na shari'a wa ma ta'malunahu haza fawda laysa jihadan abinda waɗannan 'yan hayaniya suke yi ba jihadi bane wallahi wallahu lam ya'mur bi haza malam ya yace ya rantsi da Allah Allah madaukin sarki bai yi umarni da wannan shiriri can ba <coughs> jama'a mun gane Allah bai yi umarni da wannan ba to na ke wannan abubuwan dan me ba za a zo su zauna a yi masu bayanin yadda jihadi yake ba dan me shi jahili ko ko wasiƙa ka karanta da larabci zai iya cewa lahul azim dan bai iya ware jarida ko bai iya ware ƙur'ani. bai san me yake faɗi ba an gane jahili bai san waɗannan abubuwan ba to dan me za a bar al'umma jahilai na jagorantarsu wanda ya ce shi jihadi zai je saboda ɗaga kalmar Allah haka yake jihadi jihadi ba tsari shin annaba haka yi jama'a kamata mu kalli rayuwar annaba a makka sannan mu kalli yi raye a ina a madina ya nasoshin nan suka rika sauka wai nasoshin nan kawai dare ɗaya ne aka saukar da qur'ani jimlatan wahida da za ka leka ka ɗauko wancan aya ka ɗauko wannan ka haɗa su waje ɗaya ka ce aiki da su a tare ya suka rika sauka wasu irin munasabat menene sababin nuzul ɗinsu sannan wasu hadisat ne suka rika faruwa waɗannan abubuwan suka wakana da annabi ya shirya zai je jihadin da wasu irin jama'a ya je ya ka tsara jihadin su ne ne aka yaƙa su ne ne cikin makiya ba a taɓa su me ake ɗauka me ba a ɗauka ana ƙonawa ana sarawa ana rushewa ana kaza duk waɗannan tsare-tsare ne na musulunci wanda sai an zo an yi bayanin su duka amma ka ake yi kuma na ɗauka addinin nan fa ba na wani ba ne da dai ce shi yadda ya fahimta dole a bi kuma duk wani wanda yake wani hayaniya abinda nake so in sani shin Allah ne ya koshe ce wani abu ba kawai ganin dama ya ja gefe kawai ya ce ku zo mu je ba kenan in wani ya ja gefe shi ma ya ce ku zo mu je yanda ba ka da daman ka ce na ka daidai ne haka ba ka da daman ka ce na shi ba daidai ba ne wannan kuma ya ce ku duka ba zan bi ku ba kun bata ba ka da daman ka ce shi ne bai bi ka batacce ne sau ba Allah ne sa ka ba mun gane wannan da kyau ko dan ba kai ne mai gidan alkur'ani da sunna da sai an zo wajen ka kai ne zaka faɗi inda za a aiki da su ba kai ba kai bane jama'a mun gane kuma abin da kake yi ma su malaman ma sun ce ba ma daidai bane kida ka kasa ba su ansa sai ka ce a bisa kashe su mara abin faɗa shi ke faɗa da ya laliba ya ji babu dalili sai ya jawo gora mu gano wannan da kyau ko an kai shi ƙasa kaga ko duk wanda ya dauko gora ya ce a buga kai ka san babu dalili Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala ya ce fa iqamatul hajji kun ga tsaye da yakin haji wal gazu da kuma yaki wal juma'a da sallan juma'a wal eid da sallan idi min salahiyati wa waliyil amri yana daga cikin ayyuka na shugaban musulmi baki ɗaya an gane to amma zai iya sa wani ya yi a madadin shi saboda abubuwan da muka ambata a baya kuna fahimtar wannan allah madaukin sarki ya tsare mana imanin wani a takaice dangane da al'amarin jihadi kenan amma cikakku kuma gamsassun bayanai za mu zo za mu tattauna wannan cikin karatunmu na littafin sharhu sunna na al'imamu sharihu sunna al'imamu bagawe bi iznillah a inda wannan zai kai mu zuwa ga mu dawo da karatun littafin minhajil muslim na jabir aljazairi wanda dama muna gab da shiga babin jihadi ne muka tsaya mun gane yau shekara biyar kenan ko shida a don kowin ba sai don lokacin ne aka fara wannan bige-bige da wannan fashe-fashe da sunan jihadi domin jami'an tsaron ba malamai ba ne ba su ma san addini ba a lokacin da kuka zo kuna karanta waɗannan abubuwan abin da zai zo su ku ne kuke sa su sai mu kalli irtikhabu a haffar raini, sai muka tsayar sana lokacin da muke kawo ƙa'idoji da madakan jihadin da zai samu waɗancan imani su bar abin da suke yi gwamnati daɗi za ta ji so kuma a lokacin za a ce to ga waɗanda gwamnati sa aiki saboda karatun ya zo daidai a lokacin ya dace to amma saboda wannan illar muka ce a ɗauko wani ba dakata ai kun san lokacin ko zai dawo Allah madaukin sarki ya taimake mu qauluhu ganin da al-Imam al-Barbahari yace wa salatul juma'ati khalfahum ja'iza sallah a bayan shugaban musulunci kowane iri ne to sallan daidai ne kuma ta yi yani walau kana inda hun fiskun ko da kun kama limaminku da ɗan shigantaka haka yana sauka shalda an gane yana yin wasu abubuwa na fasikanci a ce shugabanku ne sai allah ya jarabce shi da neman mata ko da shan sigari ko makareci ne ko yana ɗan sha da ɗan abubuwa da haka marasa kyau to bayan da aka iya cin da ya waye gari ya zama shugaba a samu waɗanda za su riƙa mai wa'azi har ya bari tab waɗannan jawa tuni za su banka mai kaulasan kawai su banke shi in duk jama'a ma za su wargaje su wargaje a ce ɗan iskan jama'a mun gano wannan da kyau haka za su faɗa ko haka za su faɗi an ga ka ce wani wai wai wa na kaza za mu ce to ya za a gyara shi ka faɗe yadda za a gyara bayan da za a ɓata ba domin a cikin gaba ɗaya ani ban san wanda allah maɗaukin sarki ya aiko ba in kuma da wanda allah maɗaukin sarki ya aiko sai ka gaya man domin wanda allah maɗaukin sarki ya aiko shine kaɗai wanda za a samu baya laifi ko baya me baya kuskure baya yin ba daidai ba baya sauka layi amma in dai ɗan adam ne wanda yake rayuwa a yau to sai dai Allah ya kiyaye wani ya fi wani wani kuma yana kokarin kwatanta abin da yake shine daidai amma an samu zamiya to bayan da ka iya cin da an rika samu daga cikin sahabbai ma wasu kan ɗan sauka shalda haka yanzu ɗauko gamidiya ɗauko ma'is eh duk da haka amel bai zage su ba bai ci mutuncin ba da ma yanzu ka da wani dan kuskure wanda kai kaɗai ne ka gano wannan kuskure ne ba malam in ka fara mai terere da cin zarafi kuna addini ne kuna hawarijanci ba ku san me kuke yi ba Jam'a mu ahlus sunna ne ko ba mu taba zama mushirmanta mu bar asalin mu don wani abu can daban na rayuwa da abin da kawai ranka yi maka daɗi wanda in ma mun bi abin da kake yin ba zai kai magagaci ba sai dai ya sa mu cikin matsala kuma ana zuwa ga karanta littattafan malaman farko da suke bayani akan madaran aqidan annabawa za a gane ba daidai kake yi ba sa jama'a atifa ta yin daukan makan irin waɗannan abubuwan kuma ba ma cikin waɗanda suke cewa yanzu an gama jihadi wa ga ai daga ran da za a gama jihadi daga ranar kiyama ta tsaya kenan jihadi madin ila yawmil ta ma bisa wani tsari kawai da ka lalaba aljihunka babu ko gobe ka ce wallahi yau za tsaye da kalmar Allah a ko'ina rashin kudinka shi ne jihadi ya kamata jama'a ku san wannan to sai zama limamin ku ga irin shi to kawai sai a tare a ce to jama'a dole a yi taron dangi wajen tsige liman eh da aka kuka dinga raba tafiyan ahalus sunna wani yi ba daidai madadin ku taru ku gyara shi ku da faton da ba kwa so madadin ku taru ku yi mai ku gyara mai a sai ku ci wa wai a da shi a kawar da shi a yanzu ba a yi da shi a rabu da shi kawai koma gefe mu ba mu haka in kai ne ko ɗayan biyu ne kawai ko dai ka ji bayani mara daɗi mun gane wannan ko kuma ka ji a jikinka amma ana nan takalmin kaza mutu ka raba ina fatan mun gano zuwa daram dam takin wani ɗan siyasa ka san ɗariƙa ne in ka shiga ba fita eh to tafiyan mu kenan amma ba irin na su waɗancan masu cin kuɗin mutane ba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace jama kun san in Allah maɗaukin sarki yana son mutane da alheri sai ya shirya musu wani abin da ba su sani ba kuma sai Allah maɗaukin sarki sai ya sa suna cikin kala kawai sai su tsinci dami a gefe an manta da wannan damin kawai sai su amfana su ma ba su sani ba tun Allah yana son mutane kenan sai ga Allah maɗaukin sarki yana koro masa alherai ta inda ba su sa tsammani ba in suna da kan gado sai su rabauta sai su amfana to Allah maɗaukin sarki ya mana irin wannan muna tsakiyar karatu sai ga babban malamin nan na addinin musulunci ɗaya daga cikin manya-manyan jagororin sunna a jihar zamfara a sheikh ibrahim abdullahi jushi ɗaya daga cikin manyan limaman ahalu sunna na najeriya ɗaya daga cikin fitattun malaman da suke karantarwa a duniya ana sauran iliminsu da karantarwansu duk wanda yake mai mu'amala ne da kafafen yada labarai da addinin musulunci na duniya ya san malam ibrahim jushi sannan kuma ɗaya daga cikin manya-manyan na hannun dama aminan malan albani Allah ya saka malan da alkhairi ga ya can ya shigo ya nemi wani waje ya raɗe kai ka ce ɗaya daga cikin ɗalibai ne alaga wata malan bismillah abin da ka zo da shi al'umma su amfana domin ba kai kaɗai Allah maɗaukin sarki ya ba ba ina fatan mun gano wannan da kyau haka Allah maɗaukin sarki yake lallaɓowa ya je cikin yara ya ɓuya. to da yake Allah yana ƙaunanku da rahama yana ƙaunanku da jin ƙai. shi ko malam Ibrahim Jushi mai kaunan al'umman manzan Allah ne bai san al'umma annabi ya masu ruwan abin da Allah ya mashi baiwa to zai zo insha Allah sai ci gaba Allah maɗaukin sarki ya saka malam da alkhairi ko kuma Allah ya amfanar da mu abin da zai karantar da mu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 waɗanda muke yawo makarantun malamai muna neman ilimi kuma Allah ya saka da alkhairi kuma wannan makarantar ba kowa bace a wuri na kusan shekara 20 na san da ita kuma ina halartar ta muna fatar ubangiji Allah ya ƙara ma wannan makaranta albarka kuma ƙoƙarin da malam yake yi ubangiji Allah ya ƙara jaddadar da shi ya tabbatar da digadigan shi akan wannan tafarki na da'awa kuma ɗalibai ubangiji Allah ya ƙara musu haƙuri da juriya domin tafiya ta da'awa musamman ta sunna kuma ta salafiyanci to babban aiki ne da yake buƙatar kafewa da jajircewa ba ka sa kanka cikin wannan tafiyar ka ce kana tunanin kai ka shirya jin daɗin duniya saboda duniya ka fi ƙarfinta duk wanda ya ce yana cikin tafiya ta salafiyanci cikin wannan da'awar to ya fi ƙarfin duniya don haka ba ta isa ta birge shi ta yadda har za ta ɗauki hankalin shi ya manta da tafiyar da ke gabansa ba domin abin da ke gaban shi ya fi ƙarfin wannan duniyar da abin da ke cikin duniyar to bai yiwuwa kuma kai da kake da babban hadafi ka bari shiriri ta ta ma lokaci wa mal hayatud duniya illa mata'ul gurur iyakar ta kenan ko saboda haka duk wanda yake cikin wannan da'awa dole ne ya jajirci kuma zai ga jarabawa wata rana ku diba annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya zo a garin makka kowa ya aminta da annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa amintacce ne ba mugu ba ne ba azalimi ba ne ba macuci ba ne ba mayaudari ba ne har suka laƙaba mai suna da al'amin amma lokacin da ya shiga wannan da fa su suka kore ya bagarin kunga kenan wannan shine sanadarin tafiyar amma me kai kuma lokacin da ka cimma ka san ka fara ɗiba kuma rijiyar ba za ta ƙare ba saboda haka muna fatar ubangiji allah maɗaukakin sarki ya amintar da mu ya kuma yarda da abin da muke yi ya sa shi cikin kyakkyawan ma'auninmu mun sani wala awal ya daɗe yana da awa da karantar da mutane an yi gwagwarmaya an yi an yi an yi an yi an gaji ana nan ana yi kuma ba a gaji ba za a ci gaba da yi muna fatar ubangiji Allah madaukakin sarki ya ƙara mana taimakonsa akwai wasu kalmomi da na taɓa gani na al'alamatu shak muhammad nasiruddin al-albani yayi ban kiyaye ba na haddace su amma dai ma'anar maganar abin da take cewa yake cewa wannan tafiyar muna kan hanya ne muna tafiya ba gurinmu mu kai ƙarshen hanyar ba shine gurinmu shine mutuwa ta ɗauke mu muna kan hanyar to wannan ita ce manufar saboda haka in ka shiga ka shiga shine kusan kalmomin da na ji malam yana magana ɗazu in ka shiga ka shiga ba fita ma'ana tafiya ce amintatta amma me ya sanadarin wannan tafiyar gaba ɗaya sanadarin wannan tafiyar shine ikhlasi idan ka samu ikhlasi to kuma sai a samu tajiridul mutaba'a ka tsarkake niyyar ka kai dan Allah bayan kai dan Allah to kuma ka samu garanti cewa abinda kake yin nan shine wanda manzon Allah yake kai wannan ita ce karantarwa da ake karantar da mu sallallahu alaihi wa alihi wasallama ita ce ake ta kai ko kuma waɗannan abubuwa guda biyu sune rukunnan wato sharuɗa na karɓa aiki shi ya sa ainihin imamu eh, ibn kathir a cikin tafsirinsa yake cewa waɗannan ayoyi waɗannan rukunai guda biyu to su ne rukunan karɓa aiki malamai aƙida da kansu sun sha kawo su ka yi ikhlasi kuma a samu tajiridin mutaba da ka samu wannan to ka ta zama kawai ka samu free ticket kawai da ka je za ka wuce kuma wannan shine mai wahala wani lokaci dan uwana ɗalibai, za mu tashi muna neman karatu amma kuma in ba a yi sa'a ba sai mu gajiya sai ka fara ka gajiya karatu kuma naci yake so sau da haka za ka ga duk waɗannan malaman namu da suke ta karantar da mu zagewa suka yi ba dare ba rana aikin ake yi har aka cimma wannan nasara sau da haka mu yi fatar cewa mu ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi alfahari da mu gobe kiyama cikin al'ummomin duniya baki ɗaya saboda haka ba za mu manta da alkhairan da irin waɗannan malaman suke mana ba yadda kuke ganin kuna sha mu ma muna sha domin so da yawa mun sha mu gayyaci malam daga nan ya tashi ya je hazzan fara ya gabatar mana da laccoci kuma ko yanzu suna nan suna kishirwa shi kuma insha Allah ta'ala babu daɗewa muna fatar za mu sake gayyata shi ko muna fatar zai ansa mana don irin wannan saƙon da yake bayarwa mu ma muna da buƙatar shi don aje a bayar mana da su muna fatar ubangiji Allah ya tabbatar da digadigan shi akan wannan aiki mu kuma Allah ya tabbatar da digadigan mu akan sauraron karatu mun sani cewa yadda da a wannan ta faro tun a farkon al'amari da irin ɗauki ba daɗin da ake yi tun ba a ganewa har Allah ya sa jama'a suka gane kuma wannan irin wannan tafiyar haka ta gada haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi haka sauran annabawa suke haka da awarsu take amma me di yadda ake so di yadda ba a so sai ta kai malamin mu shak awwal albani Allah ya lullube shi da rahama ya karbi mutuwarsa a matsayin shahada babu irin gwagwarmayar da ba a yi ba yanzu da aka ɗauki ransa da'awar ta tsaya sai dai ta ci gaba saboda haka shi ne ka yi ta tafiya a cikin da'awar har radda mai ɗauka za ta zo ta ɗauke ka a ɗauke ka a kan tafarkin da kake ba da ina ustazu ba yanzu kuma na ya aure harkar matata ta ya ɗauke ni na koma neman abin duniya ya za a yi cefa ne ya za a yi kaza ka aje wannan ko kuma da ka fara karatu al'amura su rikice kuma ga an samu tangarɗa kenan amma yadda aka karantar da kai ka zama to haka kai ma za ka yi fatar kai ma wata rana ka rika karantar da wasu ka sauke wannan amanar da aka ɗora maka to wannan kuma sai kana haɗawa da neman taimako na Allah subhanahu wa ta'ala ka rika neman Allah ya tabbatar da digadiganka Allah ya baka taimakonsa kana rika neman taimakon Allah a cikin al'amarin saboda shaidanin mutane za su taso ka gaba shaidanin aljanu su taso ka gaba sannan son kai ta sa ka gaba in ba kana yi kana neman taimakon Allah ba kuma tabbata a cikin al'amarin yana da wahala saboda haka muna fatar ubangiji Allah saka malam da alkhairi ni babu abin da nazo da shi na wazi da zan yi kuma ba karatu nazo ba nazo ne in saurari karatu kuma Allah ya saka malam da alkhairi illa ina mai addu'a ubangiji Allah yadda ya tada shi tun yana sa har ya kai yanzu ya zama uba a cikin al'umma akan wannan tafarkin aka san shi ubangiji Allah ya sa haka zai ci gaba har da aka ɗauki rayuwarsa ɗalibai kuma da ake sauraro muna fatar ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sa hanyar da magabata suka bi to ya zama su ma mabiya ita nan za su bi domin shine tsarin tafiyar namu shine muna bin tafarkin magabatanmu ne na gari muna fatar ubangiji Allah ya tabbatar da digadiganmu akan bin qur'ani da sunna a bisa fahimtar yan mazanjiya Allah ya saka wa malam da alkhairi wannan shine abin da zan iya cewa fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika salamu alaikum wa rahmatullahi wa